a sakon da aka gare mu shine lalle akwai kingin lokaci da nan zuwa gobe lalle ya kamata su yi nazari su yi lidama su bi abin da ecowas ta ce dan gaskiya in ba ya haka nan ba za a lalata kuma lalata can kenan su da sun kawo kamar me kuke nufi eh, eh, za a samu lalata za a samu matsala kenan to ka san da ecowas cikin intimatam kin da ta basu ta ce musu in dai wannan wa'adi ya kare saranda ba ko kuma ba su mai da president bazum bisa ga kujerar shi ta mulki wadda 'yan Nijar sun ka bashi eh, ECOWAS za ta iya ta aiko soji ta hidda su da kai. To amma ku yanzu menene matsayinku a matsayinku na gwamnatin da aka kifar menene ku kuma fatan ku ko kuma kiran ku zuwa ga su sojojin da sauran 'yan ƙasa da kuma ECOWAS din? Eh, Mun kira mu zuwa gare su sojoji gaskiya su yi tausayin 'yan Nijar. Har yanzu akwai dama tun da duk wa'anin bai kare ba suna iya su komo su jayo da baya har duk yanzu akwai dama. Kuma ECOWAS tana nan tana magana da su ta hanyar na'ura kenan har bisa yanzu abin bai kai wurin ake ce dole ne ba sai an sa soji da da bindiga hidda su dan ko wannan ambargo da an kasa ma Niger ya kawo matalakawa matsala mai yawa suna jin labari an ce kudin shinkawa sun karu kudin mai sun karu kuma zuwa gaba in an ka haka abubuwa da yawa ba za su shigo cikin Nijar ba. Kenan matsala karuwa za ta yi ga jama'a. Muna kira gare su ji tausayin 'yan Nijar. Su bar bibin abin da su za su samu nasu na kansu. Wannan juyin mulki da suka so su yi ba abu ne mai tasiri ba. Tunda babu wata matsala kawai ana zama cikin hankali kwance mutum shi zo ya ce ya hidda shugaban ƙasa shi da ɗauka iko. To amma excellence eh, waɗansu suna ganin yanzu waɗannan sojoji suna ci gaba da samun goyon baya a cikin ƙasa ana ta zanga-zanga a yayin da ku kuma da dama daga cikin ku za a cewa masu suka fata ba ajin su ba kwa gana anan wasu za su cewa kamar ba ku dage bane lalle kuna son mulkin nan wanda kun kaga su ma sun da zanga-zanga mu ma haka nan za mu ta da zanga-zanga kenan in dai zanga-zanga ne yake ba da iko za mu gani tunda su su yi su zanga-zanga mu ma mu ta mu zanga-zanga to zanga-zanga tana ba mu ta iko in goyon bayan 'yan Nijar ne goyon bayan ai cikin ƙuri'a ne ake ganin shi ba bisa hayya ba. Na'am, excellence wannan wannan matakin soja da ake cewa za a ɗauka kuna ganin a ɗauke shi alhakin wane ne dan waɗansu za su iya ganin ku da kanku kuna da hannu a ciki idan har za a cewa an kadama da yaki a kan Nijar. Ba mu da hannu ko kaɗai. Na'am. kun san ƙungiyar ECOWAS akwai protocol wanda sai sun kasa hannu bisa ga ba a yarda a yi wani iko ba wanda kuri'a tabbada ba. Nijar kuma ta sa hannu ga wannan protocol. Eh, in ba mulkin demokrasiya ba, sai kuwa ta ce ba ta yarda da wannan kuma ta gaya mun kasa sai da kowa da kowa. Bisa ga wannan sun ka ce ko da ta kai da a ta da soji ne a zo a hidda wannan wanda ya ɗauki wannan mulki za a yi wannan. Sun san da wannan kun ba Nijar ta ɗauki wannan mataki ba. Sai kuwa ta ɗauki wannan mataki. Mu 'yan siyasa ba mu da hannu ko kaɗan bisa ga wannan. in eh, akwai wani laifi su ne da su da ECOWAS.